Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله الله masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta talata da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su a zangon shirin namu na wannan safiya akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu kawo muku sauran shirye-shiryenmu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa kuma muna tafi da shirin nan na muryar masu saurare daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na tarbiyyar iyali bayan sa muna tafe da shirin nan na afirka a yau wanda shi za mu kawo karshen dukkanin abubuwan da muke dauke da su a zangon shirin nan muna wannan safiya da fatan masu saurare za a biyo mu sannu a hankali tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa amma nan da 'yan da kaɗan akwai labaran duniya jama'a masu saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV, jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirin na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 820 a agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 720 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga kanin labaran shugaba muhammadu buhari na najeriya ya buƙaci da a tabbatar an kubutar da dukkan ɗaliban da aka yi garkuwa da su a jihar kaduna shugaban siriya da zababben shugaban ƙasar iran sun shirya da buƙatar ƙarfafa alaƙa tsakanin ƙasashen biyu an fitar da samacin ƙasa da ƙasa domin tabke ɗan tsohon shugaban mali bisa zarginsa da hannu a ɓatan wani ɗan jarida shekaru biyar da suka gabata to suka labaran kamar da za a je su gwamnatin jihar kaduna da ke shiyar arewa maso yammacin najeriya ta bayar da umarnin gaggauta rufe makarantu sha uku bayan harin da 'yan bindiga suka kaddamar kan wata makarantar sakandare inda suka yi garkuwa da ɗalibai da rahotanni ke cewa sun kai kimanin ɗari da hamsin umma ahmed wata jami'a a fannin ilimin jihar kaduna ta bayyana cikin wata sanarwa cewa gwamnatin jihar ta bayar da umarnin rufe makarantu sha uku waɗanda ake fargabar yiwuwar fuskantar hararen 'yan bindiga jiya litinin ne wasu gungun 'yan bindiga da ba a san ko su ne ba suka abkawa makarantar sakandaren betel baptist da ke garin damishi a karamar hukumar shinkun da ke jihar inda suka kwashe ɗalibai da malamai masu yawa kamar da 'yan sandan yankin suka bayyana jami'an 'yan sandan najeriya sun sanar a ranar litinin cewa ba a tantance adadin ɗaliban da aka yi garkuwa da sun ba sai dai ɗalibai ashirin da shida da malami guda sun samu 'yanci bayan arangamar da aka yi tsakanin jami'an tsaro da 'yan bindigar halin da ake ciki dai shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi kira ga sojoji 'yan sanda da jami'an tattara bayanan sirri da su tabbata an kubutar da dukkan ɗaliban da aka yi garkuwa da su tare da tabbatar da cewa an ceto su cikin ƙoshin lafiya kamar yadda mai magana da yawunsa garba shehu ya sanar wannan al'amari dai na sace ɗaliban makarantar sakandaren ta betel baptist na zuwa ne kwana guda bayan da gwamnan jihar ta kaduna nasir el rufa'i ya bayyana cewa ya cire ɗansa daga makarantar gwamnati saboda 'yan fashi na yunkurin sace shi shugaban ƙasar siriya bashar al-assad da kuma zababben shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi sun da buƙatar karfafa alakar da ke tsakanin ƙasashen biyu wannan bayanin ya fito ne yayin wata zantawa ta wayar tarho da bangarorin biyu suka yi a jiya litinin yayin zantawar shugaba assad ya taya zababben shugaban kasar ta iran ibrahim ra'isi murna kan zaben da aka yi masa a zaben shugabancin ƙasar ta iran ya kuma yi masa fatan samun nasara wajen aiwatar da aikin da yake shirin karɓa nan gaba ɓangarorin kuma sun ce yana da mahimmanci su ƙara ƙarfafa alaƙar da ke tsakanin su ta dukkan ɓangarori babban sakatare na ƙungiyar hezbollah ta lebanon hassan nasrallah ya yi tar da amurka kan kwace shafukan intanet na ƙungiyoyin da ya danganta da na gwagwarmaya a wani jawabi da yi da yammacin shiya nasrallah ya ce kafafen yada labarai na gwagwarmaya sun taka muhimmiyar rawa wajen nuna irin zaluncin da ake wa al'ummar Falastinu. Kafofin a cewar Nasrallah sun taka muhimmiyar rawa game da yaƙi da mamayar Falastinu da Isra'ila ke yi. Shugaban na Hezbollah ya ci gaba da cewa hanyoyin sun tallafa wa ɓangaren gwagwarmaya sun kuma ba da gudunmawa sosai ga nasarorin da sojojin gwagwarmaya suka samu ta hanyar dogaro kan hujjoji nazari da bincike a kwanakin baya ne dai gwamnatin amurka ta sanar da kwace iko da gwamman shafukan intanet na kafofin yada labaran iran da wasu kungiyoyin da ke alaka da ita a yankin gabas ta tsakiya waɗanda amurka ta fi cewa suna yada labaran ƙarya kana masu nuna ƙin jininta to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa biyu voh daga birnin tehran shugaba joe biden na amurka ya amince da ikon morocco kan yankin saharawi lamarin da ya kawo ƙarshen mafarkin da masu fafatkar samar da 'yancin na saharawi ke yi na ko biden zai dawo kan matakin da tsohon shugaba donald trump ya dauka a ranar goma ga watan disamban bara ne amurka karkashin gwamnatin tsohon shugaba donald trump ta amince da ikon morocco kan yankin na 'yan saharawi bisa wannan ne ita kuma kasar ta morocco ta amince da dawo da alakar diplomasiya da isra'ila amma da take sanar da hakan a makon jiya kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka ned price ta ce amurka na goyon bayan shirin majalisar ɗinkin duniya na warware rikicin ta hanyar siyasa domin kawo ƙarshen tashin hankali kuma kan hakan amurka na tuntubar dukkan bangarorin da batun ya shafa da kuma kasashen yankin domin kawo ƙarshen rikicin amali an fitar da wani sammacin ƙasa da ƙasa domin cafke dan tsohon shugaban ƙasar ibrahim bubakar keta cewa da karim keta bisa zarginsa da hannu a batan wani dan jarida hukumomin bamako dai sun buƙaci hukumar 'yan sandan ƙasa da ƙasa da kuma 'yan sandan yaƙi da miyagun laifuka su tafke ya karim keta a duk inda yake su kuma tsokiyarsa zuwa mako tsohon dan majalisar dokoki kana da ga hambararren shugaban kasar ta mali karim keta ana zarginsa da hannu a batan wani dan jarida na kasar mai suna birama ture karim keta dai ya jima yana musanta hannunsa a batan dan jaridan wanda ya batan dabo yau kusan shekaru biyar da suka gabata kafofin yada labarai da dama daga malin sun ce karim keta bai rasa masaniya game da batan ɗan jaridan da ke wa jaridar binciken kwakwaf ta spanx aiki karam keta dai ya bar mali ne don bayan kifar da mulkin mahaifinsa a ranar 18 ga watan ogustan bara to jama'a karshen labaran duniyar kenan a daidai wannan lokaci daga nan radio hausa voh yanzu lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari sauran shirin da muke dauke da su inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya tare da yin bita akan su da kuma jin mahangar masana a wasu lokutan tare da bayyana ra'ayinsu ta bangare daban-daban dangane da waɗannan batutuwa. duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyarmu a yau. Shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa da kuma jan hankula a ɓangarori daban-daban na duniya. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. bayanai dai na ci gaba da fitowa dangane da abubuwan da suka faru ko kuma suke faruwa a haramtacciyar kasar isra'ila tun bayan kawo ƙarshen shekaru goma sha biyu na mulkin tsohon firaministan haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu da suke nuni da irin kashi da ya sha tsawon waɗannan shekaru na mulkin nasa ta yadda wasu suke bayyana shi a matsayin firaministan haramtacciyar kasar mafi shan kashi da kuma rashin nasara cikin wato tsawon mulki na firaministan da suka mulki haramtacciyar kasar tun wato tsawon shekarun da aka kafa ta to wannan batun da shine abinda shirin namu na yanzu zai yi dubi cikinsa don ganin irin shan kashin da yahun ya sha a fagage daban-daban tsawon waɗannan shekaru goma sha biyu na mulkin nasa don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin cikakken shirin wanda ni zan gabatar muku da shi. masu saurare barkamu da sake isaduwa. Benjamin Netanyahu wanda ya dare karagan mulkin haramtacciyar kasar Isra'ila a watan ranar ɗaya ga watan Afrilun shekara ta 2009 ya yi bankwana da wannan kujera nasa ne kuwa alhali bai cima gagarumin mafarkin da ya ke da shi ba wanda kuma yake ganin cewa ya so ya cimma shi tsawon wannan lokacin wato na tabbatar da Isra'ila tun daga kogin Nilu har zuwa kogin Furat bayan irin shan kashin da ya yi tsawon waɗannan shekaru na mulkin nasa ba tare da ya cimma wannan babban buri da yake da shi ba sai dai kuma ya bar mulkin alhali bai cimma wannan buri ba wanda hakan ya sanya ma da dama suke ganinsa a matsayin firaministan isra'ila ɗin wanda ya fi shan kashi kana kuma ya fuskanci rashin nasara tsawon lokacin da ya yi na mulkin nasa a tsawon tarihin wannan haramtacciyar ƙasa tun lokacin da aka kafa ta har zuwa yanzu wato tun daga shekarar 1948 shi dai Netanyahu wanda ya ɗare karagan mulkin bayan nasarar da kungiyar hezbollah ta kasar labanan ta yi a yakin kwana 33 da haramtaccen kasar isra'ila ta kaddamar a kanta a lokacin mulkin tsohon firaministan haramtaccen kasar ehud olmert da kuma wato kashin da haramtaccen kasar isra'ila ta sake sha a yaki na kwanaki 22 da ta kaddamar kan gaza a shekara ta 2008 ya fara mulkin nasa ne da alkawarin cewa zai kawo ƙarshen kungiyar hamas da wannan alkawari da wannan buri ya ɗare karagar mulkin wanda hakan ne ma ya sanya shi ya fara ya kaddamar da wani yaƙi na ƙoƙarin mamaye zirin na gaza a shekara ta 2014 duk dai da nufin kawo ƙarshen ƙungiyar ta hamas kusa da kuma irin tsayin dakan da al'ummar falasinawa ɗin suka yi musamman dakarun izidin kassam bangaren soji na kungiyar hamas wanda suka yi kawo da kuma kunyata haramtacciyar kasar isra'ilan da kuma irin garkuwa da take da shi musamman na'urar na kariya na iron dome da take da shi wanda take alfahari da shi sakamakon irin yanayin yanda 'yan gwagwarmayan gaza din suka yi ruwan makamai masu linzami zuwa cikin haramtacciyar kasar isra'ila din wanda daga ƙarshe dai duniya ta shaidi irin nasarar da su dakarun gaza suka samu da kuma kashin da haramtacciyar kasar isra'ilan ta fuskanta a wannan shekara don haka ana iya cewa a wannan lokaci din isra'ila din ba wai kawai ta yi shakashi ne a bangaren aikin soji ba sakamakon gazawa da ta yi na mamaye zirin gaza din da kuma hana irin waɗannan rokoki da makamai masu linzami da dakarun gwamnati da suke harbawa cikin isra'ilan a'a bangare na siyasa ma dai haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sha kashi don kuwa a wancan lokacin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na wancan lokacin bankin mon a cikin wata sanarwa da ya fitar ya yi allah wadai da irin ayyukan da haramtacciyar kasar isra'ila ta yi a zirin na gaza musamman ma dai batun irin ci gaba da ba mai da ta dinga yi a wasu makarantu waɗanda majalisar ɗinkin ta take kula da su don haka majalisar ɗinkin duniya ta yi allah wadai da wannan ɗanyen aiki na haramtacciyar kasar isra'ila da kuma gwamnatin ta netanyahu wanda wannan shi ma kansa wata nasara ce da falasinawa suka samu kana kuma shan kashi a fage na siyasa ga haramtacciyar kasar isra'ilan wanda ba taɓa tsammanin martilis ɗinkin duniya za ta yi allah da ita kan waɗanda wani daga cikin irin ayyukanta ba to haka nan kuma a ci gaba da shan kashi na fagen siyasa da kuma fage na ƙasa da kasa, da isra'ila ta fuskanta a lokacin mulkin na netanyahu a wani lokacin mulkin ne dai a shekara ta 2018 aka kori haramtaccen ƙasar isra'ila daga ƙungiyar nan ta unesco ta majalisar ɗinkin duniya wanda lamarin da ya sanya ƙasashe da dama suka yi maraba da wannan lamari amma kuma amurka musamman gwamnatin trump ta lokacin ta bar wannan kungiya ta unesco din saboda abin da ta kira cewa kungiyar tana da aƙida na gaba da isra'ila to a cikin 'yan kwanakin nan ma dai kungiyoyin kasa da kasar wato tun daga wancan lokacin sakamakon irin ayyukan da gwamnatin Netanyahu take yi da take hakokin bil adama musamman kananan yara a gaza da kuma sauran yankuna na falasinawa kungiyoyi daban-daban na ƙasa da ƙasa ciki kuwa har da kungiyar nan ta human rights watch a hukumance sun bayyana isra'ila din a matsayin gwamnati ta nuna wariyar launin fata wanda shi kansa wannan wata nasara ce ga kungiyoyi masu fafutuka kana kuma shan kashi ga ita kanta gwamnatin na Tanyahu hudun wacce take kokarin nuna kanta a matsayin wacce tafi kowa ko kuma take sama da dokokin kasa da kasa to wani kuma shan kashin da gwamnatin na hun ta fuskanta ko kuma shi kansa na Tanyahu ya fuskanta a tsawon wannan lokaci shine batun kasar Syria da kuma yanayin yanda gwamnatin Amurka bisa goyon bayan Isra'ila din suka kirkiro kungiyoyin ta'adda kungiyoyin ta'addanci daban-daban irin su Daesh jafatin Nusra da dai sauransu da kuma tura su cikin kasar Syria da nufin ganin bayan gwamnatin gwamnatin bashar ta siriya da sakamakon irin tsayin daka da take yi gurin goyon bayan kungiyoyi na gwagwarmaya to sai da kuma har ya zuwa yanzu din bayan waɗannan shekaru amurka din da ita kanta haramtaccen kasar isra'ila da gwamnatin ya din sun gaza gurin cimma wannan bakar aniya taso a kasar syria. Don kuwa a daidai lokacin da shi kansa ya din yake yin ban kwana da kujerar firaminista na haramtaccen kasar Isra'ila. A daidai lokacin da kuma ake sake zaben shugaba Bashar al-Assad din a matsayin shugaban kasar siriya don ya ci gaba da ayyukansa a wannan lokaci wanda haka din yana nuna irin shan kashin da netanyahu ya sha a siriya duk wanda irin wuce gona da iri da ya yi a kan al'ummar siriya din da dakarun kasar siriya din da kuma shigo da 'yan ta'adda da goyon bayan da ringa bawa 'yan ta'adda a yankuna daban-daban na kasar siriya to hata kuma a ci gaba da wannan burin nasa da yake yi na ganin bayan hamas din da kuma mai zirin gaza a baya-bayan nan Netanyahu din gwamnatin Netanyahu ta kaddamar a daidai lokacin da yake shirin barin mulki wanda kuma wannan abun ma ya taimaka wurin gaggauta barin nasa mulki din a wannan lokacin ma ya sake kokarin mamaye zirin na Gaza da kuma kai hare-hare a zirin na Gaza a wannan yaki na kwanaki goma sha ɗaya wanda aka yi na baya-bayan nan wanda kuma duna ta shaidi irin yanayin yanda irin gagarumin tsayin dakan da dakarun gwagwarmaya na Falasino a nan Gaza din irin yanayin yanda suka ringa yin ruwan bama-bamai ko kuma ruwan wato rokoki da makamai masu linzami dubun dubatan su cikin haramtaccen kasar isra'ila har zuwa yankunan da a da ba su taba su ba wata lokacin a wannan bangare a wannan karon sun samu nasarar shiga tsakiyar haramtaccen kasar isra'ila manya-manyan birane irin su tel aviv haifa da dai sauransu da dakatar da zirga-zirgar jiragen sama da wato dakatar da abubuwan da ya shafi hatta bangaren tattalin arziki na haramtaccen kasar isra'ila wanda duna ta shaida cewa wannan ko ba ko shakka ma babu wato yan gwagwarmayar falasinawa sun yi nasara a wannan yaki akan gwamnatin netanyahu din ta yanda rahotanni daga baya sun tabbatar da cewa gwamnatin yahu ita ta ringa godon bayan gwamnatin biden na amurka da ta shigo cikin wannan lamari da kuma bukatan dakarun gwagwarmaya su amince da tsagaita wuta da shauransu wanda haka din yana nuni da irin nasarar da yan gwagwarmaya din suka samu da kuma kuma bayan da gwamnatin Netanyahu ta fuskanta sannan Netanyahu ya dare karagar mulkin haramtaccen kasar Isra'ila da burin ganin bayan ci gaban da Iran take samu musamman a bangaren makamashin nukiliya bangaren ilimin nukiliya da Iran take samu Netanyahu ta yi gwamnatin Netanyahu ta yi dukkan abun na ta wurin dakatar da Iran daga cimma burin ta na musamman abin da ta ce sinadarin sinadarin uranium da kuma yarjejeniyar nukiliya da ake son cimmawa tsakanin iran da manyan kasashen duniya gwamnatin netanyahu ta yi dukkan abu na ta iya gurin ganin ta yi kafar ungulu ga wannan lamari amma na farko dai ta gagara yin kafar ungulu gurin hana cimma wannan yarjejeniya ta nukiliya sannan a baya bayan nan ta gagara gurin ganin kokarin da ake yi na raya ita kanta wannan yarjejeniyan a bangare guda kuma ta gagara hana iran samun ci gaba a bangaren tace sinadarin uranium din duk da irin matakan da ta dauka na yin kisan gilla wa jami'ai da masanan iran da waɗanda suke ayyuka a wannan bangare na tace sinadarin uranium din da kuma masana bangaren nukiliya na kasar ta iran amma duk da haka Netanyahu ya gaza wurin hana Iran cimma abin da take son cimma ta yanda a halin yanzu Iran din tana iya tace sinadarin uranium da kashe su cikin ɗari wanda a baya ma da bata yin haka din kuma duk ko daga banda da Netanyahu din yake wanda shi kansa wannan wani bangare ne na rashin nasara da gwamnatin ta Netanyahu ta fuskanta sannan wani abu kuma da masana suke ganin cewa gwamnatin Netanyahu a wannan bangaren ma ta gaza shine batun yarjejeniyar nan da suke kira yarjejeniyar karni wanda suka so cimmawa tsakanin kasashen larabawa da su da su kansu haramtaccen kasar Isra'ila wanda Netanyahu yake ganin babban nasarar da yake zai cimma ko kuma ya cimma shine kulla wanda jana ta karni wanda gwamnatin Trump na Amurka ta ba da goyon bayan wanda ita ma take ganin ɗaya daga cikin babban burinta da kuma nasarar ta samu shine wannan lamari amma ko da ƙarshe yarjejeniyar karnin ta kare babu wani abu a ƙasa wanda za a iya nuna ba sannan kuma da burin da gwamnatin Netanyahu take da shi na sanya kasashen duniya su dago ofisoshin jakadancin su daga birnin Tel Aviv zuwa birnin Kudus wanda a nan ma gwamnatin Netanyahu duk kokarin da ta yi ta gara duk ko da goyon banta ta samu Amurka sakamakon yadda hatta gwamnatin Amurka ma ta mai da nata ofishin jakadancin ta dauke shi daga Tel Aviv din zuwa Kudus din amma duk da haka kasashen duniya daban da dama sun kyada su su yi wannan lamari wanda haka din shi ma wani lamari ne wanda yake nuni da kuma baya da gwamnatin Netanyahu ta fuskanta wani batu kuma na rashin nasara da gwamnatin Netanyahu da Netanyahu ya fuskanta tsawon waɗannan shekaru shine zargin da ake yi masa wanda kuma har ta zuwa yanzu yana nan a kotu ana ci gaba da masa hukunci shine batun rashawa da cin hanci da ake zargin sa ya yayi a lokacin mulkin nasa wanda kuma halin yanzu yana magana tana kotu ana ci gaba da masa shari'a wanda kuma daga dukan alamu idan aka same shi da laifi zai shiga gidan yari da zama gidan yari wanda shi kansa wannan koma baya ne da kuma mu rashin nasara ne da gwamnatin da shi yahun ya fuskanta a tsawon waɗannan shekaru. To masu saurari a takaice dai waɗannan abubuwa suna tabbatar da irin rashin nasara da yahun ya fuskanta a tsawon waɗannan shekaru nasa duk ko da burin da yake da shi na ganin cewa ya cimma waɗannan burin nasa amma duka har ya riga da ya tafi bai cimma ɗaya daga cikin waɗannan lamura ba wanda hakan yana tabbatar da shan kashi da rashin nasara da ya fuskanta. To masu saurare sai kuma a wani jikon da idan Allah kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa to yanzu kuma sai shirin murya masu saurare shirin da kan yi dubi akan ra'ayoyin masu saurare da suke aiko mana wanda suke bayyana wa akan lamura daban-daban da suka shafi batutuwa na siyasa ko zamantakewa tsaro da dai sauransu muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka barka kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio boa hausa da ke jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar nijar a jihar doso yau ina kira ne ga kasashenmu na afirka domin su tsaya su yi koyi da jamhuriyar musulunci ta iran a fagagen da ta ci gaba da irin dogaron da ta yi da kai da kuma kin miƙa wuya da ta yi wato ga kasashen yammacin duniya 'yan mamaya amma gashi nan ta zamo abin misali ta zamo abin koyi ga kasashen yammacin duniya hatta su ma sun san da cewa iran ta ci gaba kuma tana son ta yi musu kau muna fatan allah ya tabbatar da haka kuma muna kira ga kasashenmu na afirka allah ya sa su ma su zo su yi koyi da jamhuriyar musulunci ta iran daga karshe ina gaisa duk masu sauraron ku a duk inda suke a fadin duniya jamhuriyar musulunci ta iran ku huta lafiya mai magana sanusi ibrahim fanna na karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar nijar salamu alaikum radio voh hausa ta hiram mai magana alkasum daga nan agadez jamhuriyar nijar a yau na shigo za ni ba da ra'ayi na saman wagga takaddama ta a eh, doke yara da ake a tarihin najeriya mu gaskiya wanga abu da yake na ɗaure mana kai wai wai ta za a cewa a zo eh, eh, cikin lakwal ha a doke yara ba tare da an samu wa'ansu zakakurai wanda za su dubara su sikirin jami'an tsaro mu wasu a yadda kamar kasashen mu suke na afirka su jami'an tsaron wasu a suna e sa e latti kafin su zo bisa kiran da ake musu sai kaga dan fashi ya samu dama ya yi abin da yake so hayyate amma inda da zarar an kiyo mafi kusa da a eh, hukumomi ya ci a ce eh, su kawo dauki a wannan lokaci ba a ƙara da an ƙara minti goma sha biyar ko minti ashirin to ina ma al'azama suke ba su zo ba. To da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo Hausa VOH malami na gaba gare ka. sunana mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar Nijar. na yi mamaki yadda ƙasar faransa ta ce za ta maido sojojinta na rundunar barkan su ci gaba da wanzar da zaman lafiya a ƙasar mali bayan a wani lokaci ta ce sojoji za su tattali 'yan yana su yana su su bar kasai kuma yaya aka yi ma hukumomin ƙasar mali suka yarda da wannan ba su tsoron a ce kamar an zo a yi wata kwalla-kwalla ne to allah dai zaba mana mafi alkhairi kuma Allah ya kare dukan mu daga shirin turawa suna na mamman biniya kuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar Nijar ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na biyu Jamhuriyar Jamhuriyar Musulunci. Mai magana isu ne madattai da magaram Jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan madattai da magaram ina so ku bani dama in yi dan tsokaci a dangance da yanda yan kungiyar biya na Najeriya suke wa Najeriya suke wa gwamnatin Najeriya yawan yawan manganu akan kama inam da kanu to gaskiya inam da kanu ya taka doka ne don wannan aka tume shi kuma yana da kyau a yi shari'a daidai da abin da ya aikata kuma a yanke mishi hukunci domin ya ci amanar najeriya ganin yadda najeriya take kasa ɗaya ke neman ya raba ta yana so ya kawo hargitsi kenan ka kaga ci amanar ƙasa da yan ƙasa yana da kyau a tuhunce shi kuma a mai shari'a daidai da abin da aikata a gurfanar da shi da fatan gwamnati duk wanda ya keta dokar najeriya shari'a za ta hukunta shi za ta tuhume shi domin ya kasance izina ga wani na gode biyu mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗatai da magaram salamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran da farko dai sunana usaini sitar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar nijar na shigo shirin ne zan bayyana ra'ayi na dangane da a kama shugaban kungiyar ipop wato namdi kanu wanda mahukuntan najeriya suka yi a cikin wannan mako to mu dai shawara ce za mu ba wa eh, ainihin makwabciyar ƙasa ko ba gaskiya ba eh, domin shi ba a kashe wuta da wuta a yadda rikice-rikice sun kai yawa yanzu a tarayyar najeriya wannan ma nake ga wata fitina ce wadda idan aka yi wasa za ta iya gagarar kungila ko ba gaskiya ba kamata a ce eh, su wannan mutanen tarayyar najeriya ta zamna da su domin jin abubuwan ko kuma in ce domin samo maslaha ko kuma samo bakin zaren dangane da irin rikicin da yake neman ya kunno sabo ko ba gaskiya gaskiya ba amma zancen kama shi nake ga hakan ba shine mafita ba To da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni Hassan Barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. kuma sai shirin na na tarbiyyar iyali wanda shiri ne da kan yi dubi a kan batun tarbiyya a cikin harkoki na zamantakewar iyali da dai sauransu a bisa mahanga irin ta addinin musulunci da fatan masu hari za a biyo musamman hankali domin jin cikakken shirin tarbiyyar iyali masararo barkan barkanmu da warhaka kuma har ila yau mu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da a ciki ne muke yin dubi kan hakun da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manzarta da kuma makada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tuba don tarbiyya mai inganci a rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan radion bioh da ke nan birnin tehran da ni awala kunya na saba gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a wannan karan. a cikin shirin namu na yau dai za mu ƙara ci gaba ne sauraron shehun malami muhammad salah lezare da ke birnin yamai na kasan nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon haƙoƙi daga littafin risalatul hukuk na imam zainul abidin dan imam hussein alaihi salam da kuma yadda iyali da su amfana da shi yau malam zai ci gaba ne kan haƙƙin abokin zama don kuwa maudu'in mai faɗi ne malam muke saurare. yan uwa masu girma da mutunci da ke jin mu da shauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ba mu gushe ba muna na a cikin haƙƙin abokin zama a halƙa na hamsin da takwas mun ji cewa idan kana zaune a wuri sai wani ɗan uwanka ya zo ya zauna tare da kai to sa ne ka yi haƙurin zama tare da shi ba za ka tashi ba sai ka nemi izininsa cewa ɗan uwa ka yi haƙuri don allah ina da wata buƙata a nan gaba zan je gaba amma ba haka kawai za ka kaɗa rigar ka tashi ka tafi ba amma idan shi yake zaune sai ka zo ka same shi to shi ma bai da izinin da zai tashi kawai ya tafi ya barka sai ya gaya maka sai ya nemi izininka sai ya gabatar da uzurinsa a gare ka don gudun kada a samu wani mummunan zato ya shiga a cikin zukatan bayan Allah har muka kawo bayanin wani mai hali da ya zauna da ya zo a fadar manzo sallallahu ta'ala alaihi sallama yana zaune da tufafinsa kyawawa da wani talaka ya zo ya zauna kusa da shi sai ya tattara rigarsa ya janye ƙarshe ma har ya tashi ya canza wuri manzo bai bar shi ba ya ce masa meye dalilin da ya sa kai haka kana tsammanin in ya zauna kusa da kai zai samu rabo ne a dukiyarka ya ce a'a kana tsammanin in ya zauna kusa da kai zai shafa maka dauɗa ne ya ce a'a kana tsammanin inda ya zauna kusa da kai talaucinsa zai shafe ka ne ya ce a'a ce to don me kai ya haka ya ce ya rasulullah a yafe mini kuma a roƙe shi shi yafe mini wallahi zuciya ce da shaidan suka riya mini in yi abin da na yi amma bai kamata ba ka yafe min dan uwa ce shi kenan na yafe maka sai wannan bawa Allah mai dukiya ya ce ma manzo Allah ya rasulullah rabin dukiya ta na mallaka ma wannan talaka manzo ya ce yayi amma fa sai in ya amince aiko ya ce eh, haka ai sai amince aka tambaye shi ce lalle bai bukata ka tambaye shi ko don me baka bukata ce don gudun kan nima dukiyar ta kai ne ga yin irin ɗabi'u irin wanda ta saka kana yi na kyamatar sauran bayan Allah. ‘Yan uwa na masu girma ‘yan uwar imani. A takaice abokin zama yana da haƙƙi akan abokin zamansa. Wannan tsari ne na musulunci. Don haka dole mu gode wa Allah da ya yi mu musulmi. Ba inda za ka samu tsari, cikakken tsari mai ƙayatarwa a kowane lamari. irin tsarin musulunci kama arwa an nizamul ijtima'i الذي حتته a فقد رأى فيه جميع الشؤون الاجتماعية والفردية babu inda za ka zo ka samu tsari mai kyau da ya dace a rayuwa wanda za a samu rayuwa mai daɗi kamar tsarin musulunci a kowane sha'ani musulunci ya kula da dukkan sha'anin al'umma a matsayinta na dunkulalliyar al'umma musulunci ya kula da dukkan sha'anin da ya shafi mutum a ƙashin kansa shi kadai wa ba fihi bainal wal masha'ir musulunci ya kusanta ma musulmai yadda za su rinka tausaya ma junansu yadda rinka za su jin ciwon abin da ya taɓa yan uwansu su yi murna tare su yi farin ciki tare su yi kuka tare in abin murna ko abin kuka ya samu masu raro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan Radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran inda za mu ci gaba da sauraron malam kan haƙƙin abokin zama da fatan iyalai suna amfana. وقضى فيه على جميع alwanil hazazat lati tubaidu bainal Musulmi. duk wani abin da zai iya kawo baraka har ya sabbaba rabuwar musulmi da nisantar musulmi tsakaninsu da juna da rike juna a cikin zukata to musulunci ya yi maganin wannan abin tun bai faru ba duk abin da zai kawo rarraba kawo kan jama'a musulunci bai yadda da shi ba wa kana min baina ma sannahu al-islam fi hadha al-majal huquq jalis kulawa da haƙƙin abokin zama cikakkiyar kulawa yana daga cikin abin da musulunci kaɗai ya tsara shi a cikin tsare-tsare na halayyar zamantakewa na mutum da mutum a dukkan tsare-tsaren da 'yan adam suke yi a dukkan tsare-tsaren da ake yi na zamantakewa to ba za ka samu tsarin da aka kula da haƙƙin kowa ba musamman haƙƙin abokin zama irin yadda za ka same shi a koyarwa na addinin musulunci musulmi wajibin mu gode wa Allah ta'ala musulmi wajibin mu mai godiya ga annabin rahama sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama wanda ya bayyana mana cewa innama ba asani rabbi li utimmi ma akhlaq Allah tabaraka wa ta'ala da ya aiko ni zuwa ga halittarsa ya aiko ni ne don in cika sa musu rayuwa akan kyawawan ɗabi'a kyakkyawar ɗabi'a kyakkyawar halayya ta zamantakewa akan haka Allah ta baraka wa ta'ala ya ɗora mana ya wajabta mana lakum fi wa lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmul akhir wa zakara Allah kaseera koyi da manzo ya zama wajibi ga gare ku matukar kuna fatan haɗuwa da Allah lafiya lau ga wanda suka yi imani da Allah da ranar lahira koyi da manzo wajibinmu ne ashe kowane musulmi kamata yi a same shi da halayya irin na manzon Allah kwabo da kwabo hazo na'al bin na'al don Allah la yukallifu Allahu nafsa illa wussa Allah bai taba dora ma rai abin da bai iyawa ba tun da Allah ya ce mu yi koyi da manzo ya san muna iya yi sai dai in mun ki mu yi to mu yi kokari mu wunkura mu yi ɗamara, mu ga mun yi ɗabi'u irin na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ɗabi'u irin na ahlul baiti alaihi musallam ya zamo wannan shine ɗabi'unmu don haka zamantakewa na tsakaninka da abokin zama misalinci almuhammadi wanda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya zo mana da shi wanda ya ɗabbaƙa shi da kansa iyalan gidansa suka ɗabbaka ahlul baiti alaihi musallam to wani tsari ne da yake cike da ladubba na zamantakewa abokin zama yana da haƙƙi kai ma kana da haƙƙi akwai ladabin zamantakewa dole a kiyaye wannan kiyayewa cikakkiyar kiyayewa kuma maulana ali zainal Abidin, alaihi salam ya shera mana waɗannan haƙoƙi ko ladubba na zama tare da abokin zama zama a dandali ko zama akan kujerar mota ko zama a kujerar jirgi ko wani abu mai kama da haka ko dai zama a wani wurin zaman da ya haɗa ka da kai da wani ya zama ka kiyaye haƙƙin zamantakewa shi ma ya kiyaye sai a zauna lafiya a rabu lafiya daga nan ya zama kowa yana shauki yana murna yana farin ciki yana begen yaushe za mu sake haɗuwa da wani. to ga shi mamalan ya sake bude sabon babi sai dai lokacin ya sake mana irin halin nasa a sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ta musamman ga shehun malami muhammad salal zare da ke birnin yamai na ƙasar nijar da wannan ɗimbin lokacin nashi da ya bayar allah ya saka ya ƙara malam ƙarfin jiki ni kuma awal kunyar da shida na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to yanzu kuma sai shirinmu na karshe wato shirin nan na afirka a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mahimman lamarin da suka wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar tare da jin mahangar masana'arsu lokutan sai a biyo mu sannan hankali domin jin yadda shirin zai yi gudana. afrika a yau. rahim masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman lamura masu mahimmanci da suka faru ko kuma suke ci gaba da faruwa da kuma jan hankula a ɓangarori daban-daban na nahiyar mu ta Afirka. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. To ko shaka babu rikicin da ke faruwa a kasar Habasha tsakanin gwamnatin tarayyar ƙasar da kuma gwamnatin yankin Tigray musamman bayan abin da ya faru a ranar Litinin din da ta gabata inda dakarun yankin Tigray din suka sake kwace babban birnin yankin wato Makele daga hannun dakarun gwamnati. da kuma ci gaba da faɗaɗa ikonsu lamarin da ya sanya firaministan habashin abi ahmad sanar da tsagaita wuta a bangare guda to ko shaka babu wannan lamarin da daga cikin abubuwan da suke ɗaukan hankula a nahiyar mu ta afirka to wannan shine batun da shirin namu na yau zai dubi kansa don ganin me ke faruwa yaya makomar kasar da kuma wannan rikicin zai kasance da dai sauran batutuwa da suke da alaka da hakan don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance. To masu saurari barka mu da sake saduwa. Ko shaka babu sake kwace ikon babban birnin yankin Tigray na kasar Habasha da dakarun gwamnatin yankin da aka kora daga wajen 'yan watannin da suka gabata suka yi wani babban koma baya ne ga gwamnatin ta Habasha. Kana kuma wani lamari ne da ya bude wani sabon shafi na yakin da ake yi a wajen wanda mai yiwuwa ya ƙara tsawaita yakin wanda ake ganin kamar ya zo ƙarshe. da kuma takaita irin wahalhalun da al'ummomin yankin suke ciki musamman bisa la'akari da cewa har ya zuwa yanzu dai kungiyoyin agaji suna cewa har yanzu din ba sa samun damar isar da kayayyakin agaji da na ɗauki ga dubun dubatan mutanen da suke cikin wahala da kuma fuskantar bala'in yunwa a ranar litinin da ta gabata ce dai dakarun da ke biyayya ga jam'iyyar tigray people's liberation front tplf a takaice jam'iyyar da ta mamaye fagen siyasa da gwamnatin kasar habashan na kusan shekaru 30 din da suka gabata kafin cikin 'yan shekarun baya bayan nan suka sake kwace ikon garin makele babban birnin yankin watanni bakwai bayan sun janye daga birnin sakamakon hare-haren sojojin gwamnatin tarayya a wancan lokacin gwamnatin firayim minista abiy ahmad wanda ɗarewarsa karagar mulki a shekara ta 2018 ta kawo ƙarshen mulkin jam'iyyar tplf ɗin ta yi watsi da kuma yakin bawa lamarin muhimmanci inda ta sanar da tsagaita wuta a bangare guda da sunan ba da dama ga batun ayyukan agaji tana mai cewa ta janye sojojin nata ne dai daga garin makelan don su ba da himma ga wani bangare na ƙasar da ke fuskantar barazana da tafi wancan to sai dai jam'iyyar ta tplf da kuma wasu masu sanya ido na ƙasa da ƙasa sun bayyana wannan janye wanda sojojin gwamnatin habashan suka yi a matsayin wani koma baya da gwamnatin don kuwa sun yi haka ne sakamakon matsin lamba da suke fuskanta daga dakarun yankin tigray wasu rahotanni suna nuni da cewa dakarun tigray din sun kaddamar da wasu munanan hare-hare a daidai lokacin da gwamnatin habashan take shirin gudanar da zaɓe na ƙasa a ranar 21 ga watan yulin da ya gabata inda aka ce sun kwace wasu garuruwa da ke arewa da kuma yammacin garin na makele har ma suka shiga cikin garin adigrat gari na biyu mafi girma a yankin arewacin kasar don haka sojojin habashan da suke wajen suka fahimci cewa ko dai su gudu su bar wajen ko kuma su fuskanci kisan kiyashi don haka suka yanke shawarar gudu din a takaice dai daga dukan alamu dakarun na tigray sun yi amfani da wancan batun zaɓe lokacin da ake gudanarwa da yadda gwamnatin ta shagaltu da batun wannan zaɓe din wurin kaddamar da irin waɗannan hare-hare wanda daga ƙarshe dai ya zamanto dakarun gwamnati da suke wannan yankin ba su da zaɓi ne guda biyu kawai ko dai su ci gaba da tsayin daka a gurin su ci gaba da zama dakarun na tigray din su yi musu kisan kiyashi da kashe su ko kuma su gudu su balladansu a wannan guri inda suka zaɓi na biyu ɗin wato suka tafi suka bar yankin a hannun su dakarun na tigray wani rahoton da majalisar ɗinkin duniya ta buga ya ce dakarun na tplf sun ci gaba da kame manyan garuruwan yankin da kuma wasu hanyoyi a mafi yawan lokuta ba tare da wata tirjiya daga dakarun gwamnati ba waɗanda a lokacin suke ci gaba da janyewa daga yammacin tigray ɗin hakan ne ma ya sanya dakarun tplf suka sanar da kuma shan alwashin korar sojojin gwamnati da kuma na ƙawayensu daga ƙasar eritrea da kuma na yankin amhara na ƙasar habashan daga sauran yankunan na tigray yayin da yake magana kan wannan abin da ya faru firaministan na habasha abi ahmad ya ce garin na makele dai a halin yanzu ba shi da wani mahimmanci a cikin wannan rikicin da ake yi wato kamar dai cewa wannan yanzu ba shine abin da gwamnatin ta sa a gaba ba akwai wasu batutuwa na daban waɗanda gwamnati sa a gaba waɗanda suke da muhimmanci a gare ta da kuma tabbatar da tsaron ƙasar kamar yadda shi ya nuna kamar yadda kuma yace sojojin nasa sun fuskanci ha'inci daga na kurkusa da su wanda haka din ya taimaka gurin irin kashin da sojojin nasa suka sha a nan dai firaminista din yana nufin fararen hula na yankin na tigray waɗanda ya zarga da ƙin taimakon sojojin nasa hatta da ruwan sha ma bayan da suka shiga cikin wani mawuyacin hali na buƙatar ruwa ɗin da kuma ɓoye makamai da kuma yin ƙarya wa ƙungiyoyin agaji don su sami ƙarin abinci da kuma kayayyaki da suke buƙata don su ba da su ga dakarun na wato tigray na tplf wannan dai shine abinda shi gwamnati ko kuma abinda shi firayim ɗin din ya zargi al'ummomin wannan yanki ɗin da yi na cewa ɗaya daga cikin abin da suka bi shine hana su dakarun nasa ta duk wani irin taimako da suke bukata a bangare guda kuma lamarin bai tsaya haka ba har ma suna bi suna karban wasu taimako daga wurin kungiyoyi daban-daban waɗanda suke ƙungiyoyin agaji kenan waɗanda suke wannan yankin suna karɓan taimako na abinci da sauransu suna ba wa dakarun yankin gari waɗanda suke faɗa da wato sojojin gwamnati wanda hakan ya taimaka musu wurin ci gaba da tsayin daka da kuma nasarorin da suka samu a kan dakarun na gwamnati to gwamnatin ta abi dai ta kasance tana yaƙi da dakarun na tplf tun farkon watan nuwamban da ya gabata lokacin da ta zargi jam'iyyar da a wancan lokacin take rike da yankin na tigray da kai hare-hare kan sansanonin sojin gwamnati a duk faɗin yankin zargin da kungiyar ta musanta wanda haka din yana daga cikin abubuwan da ya haifar da wannan yaki din bayan da gwamnatin ta zargi su waɗannan mutane da waɗannan sojoji da kai hare-hare ga sansanoni da kuma barikokin sojoji waɗanda suke wannan yankin wanda da abin da gwamnati ta fake din kenan gurin kaddamar da hare-hare don fatattakan dakarun gwamnati da kuma jami'an gwamnati waɗanda suke rike da yankin na tigray wasu aka kama su wasu kuma suka gudu suka bar yankin yakin kuwa ya biyo bayan watanni ne na kai ruwa rana tsakanin tplf din da gwamnatin habashan ita jam'iyyar ta tplf tana zargin gwamnati da nuna wariya ga 'yan kabilan tigray din da kuma kokarin tabbatar da ikon kasar a yankin yanayi na gaba daya a hannun gwamnatin tarayya ita ko gwamnati tana cewa ne tana faɗa ne da waɗanda ta kira gungun masu laifi to a bangare guda kuma gwamnatin eritrea da kuma yankin amhara sun taka gagarumar rawa cikin wannan yaƙi inda suka tura dakarunsu zuwa tigray din don goyon bayan sojojin gwamnati tun ranar farko-farko na wannan yaƙi duk da cewa dai eritrea din ta yaƙi da ƙasar habasha na shekaru aru-aru tun daga shekarar 1998 har zuwa shekara ta 2000 to sai dai kuma a halin yanzu kamar yadda wasu majiyoyi suka bayyana ba za ta iya jure wa sojojin tigray ta su zamanto suna da ƙarfi ba wanda take ganin hakan a matsayin wata barazana a gare ta don haka dai suke ganin cewa ya kamata su iya suna iya haɗa kai da sojojin gwamnati wurin yakan dakarun na tigray to ala kulli halin an yi imanin cewa yakin da ya yi sanadiyar mutuwar dubun dubatan mutane da kuma tarwatsa wasu mutane kimanin miliyan biyu daga garuruwa da gidajensu har ma da zargin da majalisar ɗinkin duniya take na cewa an tabka laifuffukan yaƙi daga dukkanin ɓangarorin biyu ciki kuwa har da kisan gilla da aka yi wa fararen hula da kuma fyaɗe wa mata da dai sauransu kamar da majalisar ɗinkin duniya ta bayyana da kuma ake zargin cewa dukkanin ɓangarorin biyu shin ɓangarorin dakarun gwamnati ne na tarayya na habasha din ko kuma su kansu dakarun na tigray dukansu ana zargin da sun tafka laifuffukan yaƙi wanda kuma ya kamata ce an hukunta su kan hakan to a halin yanzu dai dukkanin bangarorin biyu suna ci gaba da zargin junansu kan yanayi da halin da almomin yankin suke ciki a daidai lokacin da tplf din masu rike da yankin na tigray suke zargin gwamnati da toshe duk wata kafa ta isar da kayayyakin agaji ga al'ummin yankin na tigray bisa la'akari da cewa dukkanin abubuwan kyautata rayuwa irin su wutar lantarki hanyoyin sadarwa da kuma intanet hakanan da mafi yawan hanyoyi duk suna ƙarƙashin kulawan gwamnatin tarayya din ne lamarin da ya sanya dubun dubatan mutane cikin mawuyacin hali ita kuwa gwamnatin tana zargin tplf din da aikata wasu ayyukan da suke zama kafar ungulu ga isar da kayayyakin agaji musamman wato rusa wasu gadoji guda biyu da suka wuce ta kan kogin tikeze da ke arewacin garin sire waɗanda suke hannu da kuma ikon masu iko nasu tigray din wanda gwamnati ya zargi cewa su dakarun na tplf su suka rusa waɗannan gadoji to dukkanin irin wannan yanayi da ake ciki da zargin da kowane bangare yake wa dan uwansa da kuma irin kokarin da kowane bangare yake yi wajen ganin ya tabbatar da ikonsa a yankin da yake da iko da kuma ƙara fada da ikon nasa dukkanin irin waɗannan yanayi suna sanya da dama suna sanya alamun tambaya cikin yiwuwar kawo ƙarshen wannan yaƙi cikin lokaci da kuma kawo ƙarshen irin mummunan yanayi da al'ummin yankin suke ciki. to masu saurari da kuma kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma da idan Allah a shiri na gaba inda zamu sake ta muku wasu batun na daban masu saurari sai wani cikon wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh to don ma kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya amma da yake muna da sauran 'yan dage wuki hassan barka ya sake dawowa domin ta so mana wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara hassan gare ka gwamnatin jihar kaduna da ke shiyar arewa maso yammacin najeriya ta bayar da umarnin gaggauta rufe makarantu sha uku bayan harin da 'yan bindiga suka kaddamar kan wata makarantar sakandare inda suka yi garkuwa da ɗalibai da rahotanni ke cewa sun kai kimanin 150 Umar Ahmed wata jami'a a fannin ilimin jihar Kaduna ta bayyana cikin wata sanarwa cewa gwamnatin jihar ta bayar da umarnin rufe makarantu sha uku waɗanda ake fargabar yiwuwar fuskantar hararen 'yan bindiga. Jiya Litinin ne wasu gungun 'yan bindiga da ba a san ko ne ne ba suka abkawa makarantar sakandaren betel Baptist da ke garin Damishi a ƙaramar hukumar Shinkun da ke jihar inda suka kwashe ɗalibai da malamai masu yawa kamar da 'yan sandan yankin suka bayyana. jami'an 'yan sandan najeriya sun sanar a ranar litinin cewa ba a tantance adadin ɗaliban da aka yi garkuwa da sun ba sai dai ɗalibai ashirin da malami guda sun samu 'yanci bayan arangamar da aka yi tsakanin jami'an tsaro da 'yan bindigar a halin da ake ciki dai shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi kira ga sojoji 'yan sanda da jami'an tattara bayanan sirri da su tabbata an kubutar da dukkan ɗaliban da aka yi garkuwa da sun tare da tabbatar da cewa an ceto su cikin koshin lafiya kamar yadda mai magana da yawunsa garba shehu ya sanar wannan al'amari dai na sace alban makarantar sakandaren ta betel baptist na zuwa ne kwana guda bayan da gwamnan jihar ta kaduna nasir al rufai ya bayyana cewa ya cire ɗansa daga makarantar gwamnati saboda 'yan fashi na yunkurin sace shi shugaban kasar syria bashar al-assad da kuma zababben shugaban kasar iran ibrahim ra'isi sun shaidada buƙatar ƙarfafa alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu wannan bayanin ya fito ne yayin wata zantawa ta wayar tarho da bangarorin biyu suka yi a jiya litinin yayin zantawar shugaba assad ya taya zababben shugaban kasar ta iran ibrahim ra'isi murna kan zaben da aka yi masa a zaben shugabancin kasar ta iran ya kuma yi masa fatan samun nasara wajen aiwatar da aikin da yake shirin karɓa nan gaba bangarorin kuma sun ce yana da mahimmanci su kara karfafa alakar da ke tsakanin su ta dukkan bangarori babban sakatare na ƙungiyar hezbollah ta lebanon hassan nasrallah ya yi tar da amurka kan kwace shafukan intanet na kungiyoyin da ya danganta da na gwagwarmaya a wani jawabi da yi da yammacin shiya nasarullah ya ce kafafen yada labarai na gwagwarmaya sun taka muhimmiyar rawa wajen nuna irin zaluncin da ake wa al'ummar palestinu to don nan ne baki ɗaya ma kawo ƙarshen shirin namu na wannan safiya sai don allah kama can an jima da yamma za a je mu dauke da wani shirin a zangon shirinmu na rana amma kafin lokaci a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyin su tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa musamman shi Hassan Barka wanda ya fassara kuma ya karanto mana labaran duniya ni da jagorancin gamar gabatar muku da shirin na tsawon sa'a guda nake muku fatan alheri a kasance cikin kushin lafiya